jama'a assalamu alaikum a ina gaisuwa da fatan alheri da fatan kowa na lafiya a zan yi magana ne akan adam bai zango karo na biyu duba da irin abubuwan da ke faruwa a kuma muna fatan Allah kawo mana ƙarshen su gaba ɗaya amma in shawara ta zo dole a bayar saboda ni ban so in fito ma in yi magana anan ba na so ne mu yi magana kamar yadda muka samu magana ni da shi personal private so amma wannan karin na ga ya kamata in yi ta anan ƙila. hakan zai sa ya gane ko kuma a gyara wasu abubuwan a zahirin gaskiya inda kana son mutum dole ne ka fito ga mai gaskiya saboda ya gyara ba soyayya ba ce ka ga mutum yana yin wasu abin da bai kamata ba ka ce wai zaka bari saboda soyayya wannan ba soyayya bane ya kamata ka fito ka gaya mutum gaskiya saboda ya gyara din shine san mutum da kake shi yasa za ga mai gaskiya amma ba so ba ne ka ga yana yin abu ka boye gaskiya tunda mutum bai da wuta bai da aljanna kuma gaskiyan da zaka faɗa shine ko da ya ga laifinka a yanzu nan gaba in yi tunanin magana kuma in yi kawo wani abu zai gyara a zahirin gaskiya adam bai zango kana da kirki sosai kana da mutunci kana tausayi amma abubuwan da kake yi ne wasu ba akan tsari kake yin su ba abin da yasa na ce misali ba akan tsari ba mistakes ne kanana da manya suka dinga taruwa har suka yi yawan da ka kasa control su, ka fito kai ta maganganu a kansu to kuma in dai baka gyara ba haka nan zaka ci gaba da yin mistake din kuma za su taruwa gaba kuma ba a fata abin da zai faru sai ya faka yawa misali kamar harkar industry gaba daya harkar film ina ga na dan san wasu abubuwa daga ciki saboda tun kusan 2012 nake cikin harkar kuma an yi fina-finai da yawa manya a gabana wasu ma ni na yi sound din lokacin ina koyo a harkar fim haka fim gaba ɗaya ba wanda na so kamar adam mai zango kuma har yanzu ba wanda nake jin shi a raina kamar shi amma gaskiya akwai wasu kurakurai da kake yi wanda ya kamata ka gyara kai ma saboda saboda gaskiya misali a harkar nan gaba ɗaya taimake nan taimake ka ake kuma harkar dole sai kana da wanda irin ba za ka iya tsayawa ba sai kana da jijiyoyi misali saboda misali za ka ga tun da ka taso a hakan nan ka yi wa mutane abubuwa da dama amma me yasa ba sa iya biyan ka abubuwan da kai musu ko baka iya bakin ne ka san saboda me saboda in ka faro abu ba ka karasa wa mutane misali zan kawo misali akan sadiq sani sadiq ni na san sadiq sani sadiq ya ganka ne sosai sadiq sani sadiq yana ji kamar yayi ma biyayya kamar ya duka da a ce za a iya bauta mun zai kamar duka ya bauta ma saboda tsabacin magana kan da yake da ka taso ka mai fina-finai ka mai gazara ga wata ka mai sarki so sai kuma ya ga an daina mai fina-finai sai matsalar da sau ta faru da sayarwa da kai suka kasa gani sadi sadi shi kuma ya duba yanayin a daukaka shi kare shi ke karewa sai ya je ma sadi eh, sai ya je ma aminu sayarwa wannan fim ɗin dan mara zaki duk da ka ce kar ya je je to irin a rayuwar harkar fim ba ma fim ba a rayuwar duniya gaba daya in za ka yi mutum abu kawai ka mai misali kamar in ka faro yin mutum abu no ta hau abin da ya ma daban kuma abin da zaka mai daban misali da tun lokacin da ka ɗauko sa sannan ka dika mai fina-finai ko da kun samu matsala da shi ya je sai sai ga san mai wani abu ka damu ka zo ka ci gaba da yi mai ka ci gaba da yi mai ka ci gaba da yi mai tunda ka ɗauko shi ka cicciba shi har ya kai kololuwa ba wai ka nuna wannan fushin shi kenan ka fita ka sai Allah shi duk da yake dai daga baya akwai wani fim ɗan kan bada na kaka kira shi kun zo kun yi kuma to amma mutane suna duba lokacin da nake cikin damuwa waye tamke ni kuma waye idol ina waye tamke ni da kai zaka ga a mata akwai su irin su Hadiza ga su Fati Washa da sauransu irin kawai mutum ne zai kamo ni ya dan mun abu sai ya sake ni sai in je wasu taimake ni har in kai to in mutum ya tashi alfahari da wancan zai yi wanda ya ga ya fi bada gudunmawa sosai a rayuwar shi kuma wanda ya ga nan gaba zai iya mai misali in na san ka taimake ni amma kuma ka kyale ni kila ka ɗauko wani ni kuma ban kai ba to in wanda ya taimake ni har na kai din kuma ya ci da min da shi zan yi fariya da alfahari saboda ina tunanin ba yau ba gobe jibi gata ma zai sake mun to ita a rayuwar nan ana so kawai me yasa misali a nanuhu kaga ya zama sarki a kaniwood ya zama gimshiki wani jigo saboda da abin da ya faru sai ya karashe shi ko kai waye kai alinuhu ya ce yana so taimaka ma zai taimaka ma din da gaske in ya fara ma fina-finai zai tama zai tama zai tun ba a kallo tun ana zagin ga tun ana menene hankalin shi ba zai kawo daga idan ka ba sai ya kaka kololuwa ta yadda ba ka bukatan komai a kai haka din ma sil zai sake yi ma to shi yasa to wanda ya ma wannan abin zaka ga lallai-lallai eh tabbas ya ma kuma dole sai ka mai alinuhu yaran shi wanda suke tare da shi ba wanda bai jin daɗin shi in ya tafiya sai ya siyo mai yaran shi komai wanda suke gidan shi suke ƙarƙashin shi in kai komai zai yi in aka hau mai script na fim alinuhu zai iya zai iya cewa rol din wani fa din wani fa in zaka sa yaran shi a cikin fim din zai iya masu sauki fiye da yadda ya ma a farko misalin zaka bashi dubu ɗari biyar a fim in ya ga zaka sa su shamsu dan iya su ga gulmi ko ko wasu waye zai iya san dubu ɗari uku ma saboda ya zaka taimaki yaran shi in ka kira shi aiki irin yana so ya taimaki wanda yake tare da su su zama wani abu in ya fara miki abubuwa in producer ya kawo mai abu zai ba shi shawara ka sawa na kai wani kai wani sabanin kai baka haka shi yasa zaka ga irin in mutum yana tare da shi zaka ga ya samu ci gaba ya samu ɗaukaka ya samu wane ne wane adam lokacin da kai gane ka kai ka, wallahi ko hannun mutum ka ɗaga kai a fim ko cewa kake mutum ya ta ihu kullum sai ya yi suna sai ya ɗaukaka to amma gaba ɗaya lokacin sai lissafin ka ya tsaya iyakanka so kuma ba irin rayuwa yau yau da gobe ta wuce wasa duk abin da ka faru ya kamata ka ƙara shi to irin wannan abubuwan suke taruwa matsaloli su yawa har mutum ya zo ya kasa yadda zai saboda haka fim din nan gaba ɗaya yawanci ba dan Allah ake ba ana duba capitalism waye mun wa zai mun wa kuma zai mun gaba akwai abubuwan da ba sai na fito social media na faɗa ba saboda ba na an cimma wani mutunci ko in bata mai na ka ji ka gyara wasu irin mu'amala fa yanzu ta gane ta yi irin ta yi yadda dole dole sai ka taimaki mai taimakon ka dole sai ka yi da mai yinka dole ne sai ka yi abin da ya kamata sannan za ka yi za ka yi a cikin ɗari bisa ɗari ni yanzu ba cewa nake wani ya taimake ni ko min wani abu kaza ni ba wai ina na bi nan dan wani bane ko ni ba na kowace kungiya har yanzu ka san ina nan a White House family ina cikin ina tare da kai ɗari bisa ɗari amma gaskiya ta zo dole a faɗe ta akwai kowa akwai sosai a kan nan kawai wanda yake yi da kai kai da shi ba ka ga mutum yana abubuwan shi a wani waje ba ka ka zo ka taimake shi ko ya tafi wannan fisha ne wanda ya mai shi zai wanda ya mai ɗari bisa ɗari shi zai mawa kawai mutane ma suna tunanin cewa da kaga ka sa wani fim a ko kana ta wani abu kaza zai ajiye ka ne dauko wani zai ajiye ki ne dauko wani irin shi yasa ake ta samun matsaloli ko mutane sai su ce in ka fara fim baka kara cewa su ba za su gane matsalolin da ake samu wajen yin fim fim fim ba su ba san cewa a jaruma wata ana cikin aiki da ita za ta da matsala za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza to hakuri ake yi su 'yan kallo ba sa ganewa duka ina shan kalubale na rantse da Allah kwanan nan abin da ya faru da kai wallahi tallahi na sha kira na sha maganganu na sha irin wai me ke dawo mai gidan ku me kaza kaza irin abin ba ma jin daɗi mutane sun san ka da mutum to dole duk abin da ya faru da shi za ka yi magana wani lokaci za a yi ta zagin ka a yi ta ma kaza a ce ai wannan ma da kake ma kaza wannan ma da ke tare da shi kai kaza kai kaza kai kaza to me ya tsira nama ba zai tsira nama komai ba duk da kai ba wai kai ba ruwanka da hakan saboda alhamdulillah yanzu kan ni yanzu bana bukatan komai daga wajen kowa wai na wai dole sai an taimaka mun a'a ina cikin rufin asiri ina taimakawa ba ma kaina ba ina taimaka mu wasu ma to amma mai rayuwa ba irin dole akwai wani abu da zaka dinga ji a zuciyanka na damuwa da bakin ciki irin wanda ke da shi ɗari bisa ɗari shi bai ma damu da kai ba haka ne shine matsalan gaskiya kuma ya kamata a gyara gaskiya da fatan za a gyara ina mu gaisuwa da fatan alheri yawa sannan kuma adam ya zango da na bidiyoyin da kai da kake cewa ba mai tare ma fada irin tun a wannan lokacin kace ba su da amfani saboda yaran alnu sun fito suna zakin ga suna aibata ka suna cewa mutunci ba wanda ya fito ya kare ka shi yasa lokacin kace ma kowa ya kama gaban shi so da na ji abin sai na ya mun wani iri sosai da kace ba mai tare ma fada so yana ga mu lokacin ko hauka makai ko shirme makai shine ban sani ba ah, lokacin da yaran adinu suka fito suna yi yin wannan abubuwan da muka fito ni da jahilin malami muka fara yin bidiyoyi dan girman Allah yaran adinu ba su daina ba lokacin wallahi sun daina saboda mu fitowa muka muna kwaikwayon muryan ma da komai da komai muna yin bidiyo to irin kayi mana alkawarin cewa za ka yi mana fina-finai da waye da waye da waye amma da yake mu ba wai muna yi bane dan ai mana wani abu gaba a mu muna yi ne kawai dan soyayya kaga mun sake tada magana ko mun yi wani abu ko mun je wani waje ni wallahi tallahi ban taba zuwa wani waje na zage ka ko na ban ka ba saboda kai ni da inda zan je a ga darajar ka da mutuncin ka ma abubuwan da baka yi mun ba ma cewa ne kamun wallahi tallahi kuwa an ganni da abu ko kaza kaza har cewa na yi kyamarar da nake da ita ba na ce kai ka siya min mark a kullum shi wanda yake tare da kai irin yana buƙatan koyaushe ka kyautata mai misali me yafi buƙata me yafi so kawai sai ka bi shi akan abin da yafi so din nan sai kai mai saboda irin an zauna tare shi abin da ma kai ba irin kai ba kai kai ba amma zan ce kai kai saboda in ƙarin karuma da saboda mutane suna ganin to me kai irin kana tare da shi kana kaza kaza kaza kaza amma me ya na maka haka nan shi dama haka yake wa da wai haka mutane za su ta faɗa Su amma abin tun bai damun ka har zai zo yana damun kai ma wani abu a zuciya Shi ne, ina ganin cin mutuncin da Amin je tauye ma wallahi raina ya bugun ba sosai irin zagin da ya amfani da shi na rantse da Allah na rantse da Allah raina ya bu har na dauko ya zan yi bidiyo sai ni ce to me ma amfanin yin haka wanda kake abu dan shi ma ba zai appreciating ɗari bisa ɗari ba sai dai kawai da ya tashi hakokin shi ba zai yi da kai ba sai da ɗauko su abin da ke dawo irin mutum in yana mutum in yi ma abu ya kamata ka sanya ma saboda haka fim a duniya kawai za ka saka wa mutum ba sai an je lahira ba shine matsalar da suke samu dan ni a duniya da na shigo ka fim na shigo ina mugun san fim lokacin kawai ina so ya za a yi a sani a fim lokacin akwai shawarwarin da ka bani wanda ne amfani da su kuma na ga ci gaba a lokacin kuma ba zan manta da abubuwan da kai mun ba dan da biki na zo ka bani gudunmawa ɗari bisa ɗari kuma ka zo wajen bikin ka mun abubuwan da ya kamata irin ya kamata kai mutum alheri ya saka ma da alheri eh haka ne to amma kuma ya ma abin da ka fi so shine kawai zaka ji daɗi tunda ni inda kuɗi nake so sosai ba zan zo haka fim ba haka da na bari na shigo haka fim wallahi ina mugun samun kuɗi kuma ni oga ne a wajen da nake aiki sosai ba nake samun kuɗi saboda fim nake so na bari na dawo farkon da kaskantacce na fara daga grassroots to irin kawai ya kamata a ce wanda ke tare da su su zaka fi kyautata sosai amma a ce ka irin za ka yi abu ka taso ba ka da yaran da in ka bi kirji za ka ce wani ne wani kaza wani kaza ka safo su wanda in ka shiga matsala wallahi ba wanda zai zai sani su yaran nan duk iskancin sun ga taimakawa mutum goma suka kai wani kololuwa duk iskancin sai mutum uku ko hudu sun taimaka ma wallahi na rantse da Allah misali kamar a dogon ja da mai dawayya mutum ɗaya ya taimaka mawa mai dawaya a kila ta taimaka mu wasu ba su yi ba amma ka duba mai dawaya da ado gwanja Kullum ado gwanja magana shi mai dawaya kullum Kullum in ban manta ba akwai lokacin da ka tambayi mai dawaya a ado gwanja wai ni kan me kai ma me kai ma mai dawaya me mai dawaya ma ni na taimakon da komai ka ce shi komai ka ce shi da ya zauna ya bada labarin abubuwan da ya mai ko ni sun taba min zuciya irin kariyar shi ya taimaka shi ya sa shi da ya kai wani kolo ba zai manta da shi ba ya je ya dawo da shi ya mai abubuwa ya mai kaza ya mai kaza ya ƙara tafiya ya je irin ba zai gaji ba saboda in ya duba zai ga ya mai halacci to irin wannan ne taimako irin wanne kamata kai a yau mutane a cikin mutum goma ka taimaka musu wallahi sai an samu mutum uku wanda za su in ka shiga matsala ma ba wanda zai sani su za su zo su yi ruwa su tsaki su fito da kai daga cikin matsalan haka ake rayuwa Allah ya samu dace